الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا زمن كما زامي مغانا يردا دا, دا أمرن الله دا تكاليف شريعة دا الله يدور منا سبب دا أكوي أبو بوا suke شريعة تزود سو سوني واجبي ya kamata mu yarda da wannan nauyin ko kuma abu haramun ne an haramta mana shi sai mu yarda da barin shi da nesa da shi wannan abun suna cikin imani wajibi ne asali ne daga asalin imani don baya yiwuwa a ce mutum ya bai yarda da haka ba abubuwan da ake faɗi daman duk wanda shiga imani suke kamar wanda zai ce shi ya yarda zai shiga musulunci amma ba zai iya barin shan giya ba ko kuma ɗayan wanda ya ce ya yarda ya shiga musulunci amma ba zai iya barin zina ba wannan dama wanda bai tsanɗana daɗin musulunci ba ne bai san imani ba amma duk wanda ya shiga musulunci ya ɗanɗana imani haka ba za ta faru gare shi ba da ikon allah subhanahu ta'ala tunda dole a yarda da umarnin allah subhanahu ta'ala akwai hadisi sahihi وندا النبي صلى الله عليه وسلم يبين آيته ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دوان دي دان يا يا دان انا زمر دادين ايماني وان دير دا da Allah shine ubangijin shi abin bauta ba a bashi da abin bauta sai shi wanda yadda musulunci shine addinin shi ba ruwan shi da wani addini sai musulunci wanda ya yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin shi annabin karshe ba bin wani annabi a ta'alimin shi sai annabi wasallam sai fashe imanin da muka yi ma annabawa gaba daya mujmalan amma ba za mu ɗauki ba shari'a su yi aiki da ita wanda duk ya yarda da wannan abun ukun to ya ɗanɗana daɗin musulunci wannan kuma yana tare da soyayya kamar da muka yi magana can a wani gurbi soyayya da allah soyayyar allah da annabi wannan yana ciki duk wanda ya ɗanɗana daɗin imani to yana son allah matuƙa yana son annabi sallallahu alaihi wasallam matuƙa yana son addinin musulunci da kyau haka abin yake to baya wa ina son allah ko ina son annabi ba na son addinin musulunci ko kuma ana abubuwan da musulunci suka zo da su ni ba su mini ba na wahala ba zan iya ba sun muna nauyi ko sun muna kaza duk wanda ka ana faɗawa a nan ba ɗanɗana musulunci ba ba su san imani ba don haka ake samun matsala a wannan fahimtar shi dai duk abin da mai daɗi cikin addinin musulunci shekatar da a guje ya yi abin da kuma bai mishi ba sai kuma ya ringa tsoki to wa'annan gaskiya dama ba shiga musulunci da kyau ba sun dai sa kai ne sun sa kafa amma tukunna ba shiga da kyau ba shine Allah subhanahu wa ta'ala ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك الا يرنسوا يتينا رنس الى اوبنجينكا كي يا رسول الله لا يؤمنون بزاس تبع ايماني با ايماني بزي تبع شيغا زوتشي با بزاس تبع دادن ايماني با سي حتى يحكموك فيما شجر بينهم sai sun sa annabi shine alkali da zai hakumta tsakaninsu duk wani sabani da suka yi ko da daɗi ko ba daɗi abin da ya faɗa abin annabi ya hakumta ya zamanto ka yadda da shi bayan ya hakumta kuma ya hakumta ba inda kake so ba sun la yajiru fi harajan ko cikin zuciya can ba wani kunci ba wani damuwa ka miƙa wuya da hukuncin da Allah da annabi suka yi mimma wai wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya miƙa to ka ba wannan wannan kuma ƙisa ce wani ba yahude da musulmi suka saba da suka saba suka zo gurin annabi sallallahu alaihi annabi ya ji magana ba yahude ya ji ta musulmi sai ya hakumta gaskiya ga yahude to sai mutumin nan ya fita wannan hukuncin bai mishi ba to shi Allah subhanahu wa ta'ala ce fala wa rabbika la yu'minun wallahi ba zai taba imani ba duk wanda ya zo annabi ya hakumta ya ce ga abu kaza kuma har ma wai ya fita ya fusata ran shi ya ɓaci abin bai mishi ba to wannan mutumin ya halaka gaskiya kuma ba sunan shi mummuni ba a ce dai musulmi amma bai ɗanɗana daɗin musulunci ba balantana wata ayar kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau annahum radu ma atahum wa rasulu wa qalu hasbunallah سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون wannan aya ita ma ta gada da sun yarda da abin da Allah da manzo suka ba su wa hasbunallah suka ce Allah ya ishe mu Allah ya isan muna Allah ya isa ya kare mu sai utina Allahu min fadlihi Allah zai ba mu daga falalarsa haka manzo shi ma inna ila Allah raghibun muna fata muna roƙwa muna nema wajen Allah subhanahu wa ta'ala wata ayar Allah ya ce zalika bi annahu ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum ittaba'u suka bi abin da yake sa sabon Allah abin da zai sa Allah ya fushi da su kuma wa karihu ridwanahu suka ƙi suka ɓata rai daga abin da Allah ya yarda da shi abin da Allah yake so a yi تو أن مية فارو غريسو فأحبط أعمالهم سألا يروشي أي كنسو يميد السوبايا تو إذا هكي أنواع مسلمي يرداد أمرنا ألا دولني كما الله سبحانه وتعالى يتشي أوت آية وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون wa'annan mutanen kuma su ma wanda aka ɗora musu fidda zaka wanda ba su yarda ba da umarnin Allah subhanahu ta'ala wanda duk sanda aka ce ka fidda zaka ya fidda yana yana gunguni yana wane ne bai yarda ba jikin zuciya shi ko ya bada ba lada Allah ba zai karbi wannan zakar ba saboda me saboda su suna da sifar sallan ma in sun yi suna zuwa da kasala ba sa yi da cikin murna suna ganin nauyinta suna yi suna tsoki haka kuma wala yunfiquna illa wa hum in sun fidda zakka sun fidda suna yi suna tsoki da bacin rai to ka gani ba ya ba a samu yarda ba akan sun yi fa sallafa sun yi zakan ma sun fidda amma tsokin da suke da rashin yarda shi yasa Allah ba zai karbi wani aikin ba to a takaice da yawan musulmi yarda da umarnin allah dole ne wajibi ne min aujabil wajibat da ya kamata ya kamata duk inda mutum yake ya samu yarda wajen abin da allah subhanahu ta'ala ya dora mana wajen nauyi yardan nan dole ce a same ta ga kowane musulmi ya yarda da abin da allah ya dora mishi ya yarda wajibai ya yarda kuma da abin da allah haramta ya yi nesa da shi ya da shi daga cikin kanshi ba ya da wani abu a cikin shi saura kuma yarda wadda ta ƙumshi almanhiyat shi ne duk abin da allah haramta ya samu mu yi yarda da nesa da ita yarda da kyamatta ya kamata kar a zuciyar mutum ya so haram ko ya so fasikanci ko ya so zina wa karra ilal kufra wal fusuqa wal asiyan mutum ya so kafirci wani abu bai yi ba ko bai yi ba gashi bai yi ba bai yi ba a aikace amma da zuciyar shi yana son abun nan ko kuma mutum yana son fasikanci ko yana son giya ko yana son zina ko alfahsha akan bai yi ba amma cewar a yi amma amma so ake mutum ya kyame ta musulunci yana kyamata yana nesa da ita to malamai sun ce ya kamata mutum ya yi nesa da ita ya kamata ya kyame ta bai son ta kuma ka da'iman wannan abun ba ka son shi allah ya kubutan mu daga sharrin fusoki don haka abin da allah bai so musulmi baya son shi abin da allah yake so shi muke so don haka Allah ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son fasadi wala yarda li ibadihi al-kufr Allah baya yarda ga bayan shi kafirci to kenan Allah bai yarda da shi ba Allah bai son shi to abinda Allah baya so kai ma baka so abinda Allah ya kyame shi bai so kai ma baka son shi inda musulmi inda kware ne inda musulmin kware ne ya kai ya yarda da abinda Allah yake so a yi abinda duk Allah bai so yarda ya samu kwanciyar hankali cikin zuciya wani abin bai son shi don haka wa'ansu da suka shiga musulunci da farko wani ya ce shi kam kaka zai ya rabu da giya wani yana cewa kaka zai rabu da zina amma da ikon Allah subhanahu ta'ala da magana ta iso ga annabi sallallahu da annabi ya roƙa musu Allah shi ko yaron nan aka ba shi hujja wadda ta gimsar da shi wanda yake cewa zalli bi zina yana so ya yi zina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atardahu li ummik shin kana so ya yi zamanto a yi ma mahaifiyarka zina a yi zina da ita ya ce a baya so a yi zina da diyarka ya ce baya so da yar uwarka ya ce baya so da wance da wance wanda suke na haka ya ce dubai so shine ya ce to ai mutane su ma ba sa so a yi zina da uwarsu wannan wanda za yi ko uwar wani ce ko diyar wani ko kanwar wani ko yar wani don haka sai annabi ya ɗora. hannun shi a ƙarjin shi ya mishi addu'a sai kuma Allah ya fidda wannan gubar daga zuciyar shi sai ya zamanto shi ma yana ƙamin zina ya yi nesa da ita sai kuma ɗanɗana daɗin imani ashe da bai ɗanɗana ba ne ya ce maganar bai ɗanɗana ba yanzu ko ya ɗanɗana daɗin imani sai ya zamanto babu wani abu a duniya wanda shi yake kama wanda bai son shi kamar zina ya yi nesa da ita walhamdulillah to ka gani an samu abin da ake so da albarkacin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ne bal sabon Allah yana fada duk wanda yake son abin da Allah yake fushi da shi kuma wannan kuma in abin ya fada shi sai ya kai mai yiwa ma Allah ya rushe aikin shi na kwarai da yi to kaga musulmi ne zai yi sallah zai yi sadaka zai kaza saboda zuciyar shi tana son abin da Allah ya fushi da shi saboda wannan sai Allah ya rushe mai aikin shi gaba daya zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana Allah ce fa ahbata a'malahum saboda sun bi abin da Allah yake fushi da shi suna son abin da Allah ya fushi da shi baya son shi abin da Allah ya ce kar a yi su kuma suna so a zuciya ka gani mai yiwa ba su yi ba fa a aikace ba su yi ba son zuciya ne bas to amma son zuciyan nan ya haifar da abubuwa masu haɗari shine Allah ya fushi da shi ya rushe aikin shi ya mai da shi baya ya halaka wannan shine yake faruwa don haka yan uwa musulmi yana cikin abun murna mutum in zai yi abubuwa ya yi istikhara in kuma ya ga wani abu ya faru ko da tunanin zuciya wanda baka iya furza ma wani ka roƙi allah allah ya raba ka da shi to yana cikin sa'adatar duniya zuciyarka tana son duk abin da allah yake so yana cikin sa'adatar duniya wa din duk abin da musulunci yake kyama bai so kai ma baka son shi kana kyama shi kana gudun shi baka son yin shi wannan abun abu ne nagari wanda ya kamata a same shi a kowace zuciya zuciyar mummuni wanda kuma ya ɗan taɓa kaɗan a cikin abubuwa da yake muna ji wa an so abun yana da haɗari amma ana samu sai da mutum wani yana kyamar gemu kuma yana izgili a kan masu shi ko kuma yana kyamar gajeren riga wadda take kan idon kafa kuma hamma ya mai da abin izgili yana magana ta a cikin zancen shi ya mai da shi abun dariya yana, yana dara ko yana ɓata ta wannan abin abu ne mai haɗari akan yana samuwa da yawa cikin mutane sai mutum ya kula da wannan abun hadari ne gaskiya rishin yin abu mai sauƙi ne amma ƙyamar abun abu ne ba mai sauƙi ba kar ya zamanto cikin zuciyar mutum ya rayu da haka haka kuma son abin da allah subhanahu wa ya haramta mutum ya rinka ganin shi shi fa bai yi ba amma yana yabawa yana jinjina ma masu yin aikin shi ko bai yi ba duk da bai yi ba yana jinjina musu nan fa shi ma abin nan hadari ne a cikin zuciya in abu yayi nisa ba a san abin da zai faru ba mu abin tsoronmu kar ayan nan da muka karanta ta je ta fada mutum ya halaka ya taɓe duniya da lahira ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم to ka gani sun bi sun yi aikin abin da yake sa sabon Allah abin da Allah bai so kuma kari ridwana kuma duk abin da Allah yarda da shi Allah yana so su ba sa so to abu ya biyu sun faru abin da Allah bai so su suna son shi abin da Allah kuma ya yarda da shi yana so su kuma ba sa so kuma bayan haka to me ya faru sai Allah ya ce fa ahbata a'malahum sai Allah ya rushe aikin su da suka yi salihi maimakon a rubuta sai aka rushe to rubutaccen ma rushe shi balantana wanda ba a rubuta ba mutum ko in haka ta faru gare shi ya halaka ya taɓe ya koma baya to kun ga ya kawo haka yarda da abin da yake kawo fushin allah ko da a cikin zuciya ko da ba a yi ba aikace to yardan nan sai ta haifar mutum ya halaka a aikin shi ya rushe kuma ya koma baya ya rab wannan abu ne na yana suna bukatan nazari a rayuwanmu don gaskiya muna samu da yawa wanda za ka tadda yana jinjina makafiri yana ɗaukaka shi yana ganin abin da yake ya birge shi har matasa in abin da ya shafi ƙwallo da ya shafi wasu abubuwa da suke jikin kafirai har ya kai wa an su ɗiyan musulmi shine hotunan kafirai su ne za su sa a jikinsu su rataya ko a ɗakinsu suna ta alfahari da su wannan abun yana da haɗari ya rab allah ya ganar da su allah ya sa su san gaskiya don su ƙaurance mata kuma allah ya sa su san mummuna abu don allah ya sa su san gaskiya don su bi ta allah ya sa su san mummuna abu don su ƙaurance mishi ya rahman ya rahim allahumma salli wa sallim wa barik على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين